Coach Emmanuel Amunike mai koyar da 'yan wasan Golden Eaglets na Najeriya ya bayyana farin cikin cewa yaran nasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai sun samu tsallakewa zuwa ga wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya da ake a ƙasar Chile bayan da suka yi waje road da 'yan ƙasar Mexico da ci hudu da biyu. 'Yan Golden Eaglets waɗanda suke rike da wannan kofi a yanzu haka za su fuskanci zakarun gasar 'yan ƙasa da shekara 17 na afirka wato mali a wasan ƙarshe da za a yi a jibi lahadi amma munike ke ce an yi karon batta sosai domin dukkan kasashen biyu sun yi bakin ƙoƙarinsu mun jinjina ma mexico saboda ƙwarewarsu da kuma jajircewa ya faɗa wa shafin intanet na fifa.com cewar sun yi farin cikin shiga wasan ƙarshe domin kare wannan kofi nasu mali tana da ƙarfi ita ce zakarar afirka za a buga ta maula sosai in ji a munike Coach na 'yan wasan kasar Mexico Artega ya ɗora laifin kashin da suka sha a hannun Najeriya kan yadda 'yan wasansa suka kasa kammala wasannin da suke farowa idan sun koro kwallo Ya ce dama mun san za a yi karan batta. kuma wasan zai zama mai zafi sosai wato mafi zafi ma a duk wannan gasa ta cin kofin duniya to amma abin takaici ba mu iya mun jefa kwallayen da suka kamata a raga ba in je shi to sai dai dama haka kwallon kafa ya gada mun so mu je wasan ƙarshe to amma tun da ba mu samu zuwa ba yanzu za mu mai da hankulanmu kan wasan neman matsayi na uku in ji artega coach na 'yan mexico.